garin yake ake abin nan rufa'i kuma ahmad rufa'i rahimahullah ta'ala wato shi mai littafi ya ce sa'alani ba'alul asdiqai wani sashen abokai wani aboki wato ya roƙe ni an amana muqaddamatan in aikata abin gabatarwa da take ga ilmin fito ga ilmin fahimta addini alamar hadin imam malik bisa ga ra'ayin imam malik na fasarar qur'ani da hadisi malikin ibn radiyallahu anhu wanda yake imamul madina wa ajabtuhu ila zalika shi wanda ya roke ni in yi masa wannan ni karba masa zuwa ga wannan aiki da ya roka rajiyan da tawali ina mai fata da samun lada to babu nawakin da gudu ya fara da abubuwan da ke walwale alwala domin farkon abinda mutum zai fara wato shi canza alwala shi kamin ya tashi zuwa sallah kun gane ko da yake wato ya kamata ya fara da zuwa salga da yadda mutum ya kamata ya tsarkake kansa sannan bayan kanin ya fado ga abubuwan da ke walwale alwala ila wa fakaka Allah ka sani ya mai karatu Allah ya shiryar da kai ta'ala anna nawaqil wudu ya ala kasmain abubuwan da ke walwale wa alwala kashi biyu ne ahdath wa asbab wa abubuwa masu faruwa wato shine kamar bawli ya kun san babu shi ya faru ko ko hadasi abin da yake ba shi ke warware alwala ba amma yana ba wa hadasi ya fito mutum ya sani ba kamar inda ya zama hankalinsa ya bushe kun ga bai san abin da ke fitowa da gare shi ba saboda ta to wannan gushewar hankali ya zama sababin eh, samuwar wani abu da ke bata alwala don haka da irin wannan za a uku sai a ce alwala ta walwale shi ne asbabu a hadari ba mal ahdathu hamsatun su waɗannan masu faruwa ba mutum su ta masa alwala abubuwa biyar ne da salatu min al-qubul uku daga kafa wa hiya al-mazi wal wadi wal bawl ah, mazi wato mazi kun san wani abin nan wani ruwa ne ke fita lokacin shawa tun bai kai da jima'i ba ah, wadi galibi da dattijawa zuwa tsofaffi ne ke fita sai ya fitar da haka shi in ya fito ba bauli ba ne kuma ba yana fitowa da shawa ba in ya fito ya bata alwanda sai mutum ya wanke ya sake alwanda kamar bauli yake amma da ya fi bauli kawai kuma yana fito haka Wani walbaul sannan bauli kun san shi wasu na dubu sannan biyu suna fitowa daga daga baya wa umar ga'id wa su ne ga'idi asalin ga'id latin dutse kamar hausawa na sun ce bayan gida domin da ka bayan gida suke kashi su ko larabawa wasu tsakanin zuwa su suke zuwa saboda ka yi mai su an kai mai suna ga'id kun gane kan wale na in iska ya fito ga mutum daga dubura ya bata alwala eh. in ya taba sai an wanke domin na jasa ne shi da baka ta fara shi ba sai gaba <laughs> eh. to amma sabubban hadasi waɗanda ke sababa mutum ya yi wani abu wanda zai bata shi annan wato bacci wa huwa ala arba'ati aqsam shi bacci akan nau'i uku yake akan nau'i kan nau'i hudu yake tawilun nan kudu qudur wudu'a nauyi eh, eh, bacci mai tsawo mai nauyi mutum bai san abin da ake yi ba kuma ya daɗe yana yi to in ya tashi za yana da alwallah sai ya tashi alwallah kasirin sakilin yan kulle huduwa da jerin bacci ne amma fa wato a bai san inda yake ba in alƙalami ya faɗi ga hannunsa bai sani ya faɗi to ko da ɗan lokaci kaɗan ne wata ya ɓata alwallah wani wai ɗan F9782 Bogota a shiba da hanya. A ah, tasirin tasirin yin kulwudu gajere mai nauyi yana bata alwallah aidar wato kuma. Tasirin hafifin layin kulwudu amma wanda yake bai yi tsawo ba sannan kuma baya da nauyi mai sauki ne. Ah, abin da ga hannun mutum bai faduwa ya san an bai sani ba wannan ba shi da alwallah ah, kuma ba a son sake alwallah gare shi ya fadi wato ya nuna mai abin nan da bai dan wuyi ba tawilun hazun ya sabu yin hulodu wanda yake mai tsawo kuma amma mai sauki mutum ya san abin da yake ciki to abin nan ya sabu min hulodu an so ya sake alwala domin ya daɗe yana yi ya yi tsawon lokaci to sai ya sake alwala kun gane ko kuma idan mutum mutane in mutane wani ya shigo yana ji in wani ya shigo yana ji duk da haka da ya hafifa a wa min al-asbabi akwai a sabubba waɗanda ke walwala alwala da jidan ulwudu wanda yake suna walwala alwala zawalul aqli bil jami' wal ijma'i wa shukr gushewar hankali gushewar hankalin nan ko da a hauka ko da kuma irin wanda ake faɗi da shukur ko ma maye sha giya ko ya sha wani abu wanda yake ko da halal ne wanda yake abusar da hankalinsa shi kenan wato wajen na alwala ta ba don san jama'a su ma irin wanda ke sa mutum da sanin da ya ba wa yanda da yadda kuma ya tana fati Allah ya tsaye mu da yin ridda wal iyad billah wa abinda ridda ta daga musulunci mutum yana cikin musulunci ya da musulunci kamar yace ya fita daga musulunci ko ya kare ta qur'ani ko ya kare ta annabi ko ya kare ta wani abu da an ka sani na addini to ya ridda a wannan lokaci in yana da alwalla ta kare in ya komo yana so ko da cikin dan lokaci guda ne ya komo duk da aka sai ya sake Eh. in yace ba yin sallah wannan bai kai kafirki ba sai in yace sallah ba gaskiya ba ce ka gane wanda ta ce da hadasi haka nan kuma alwalla tana baci idan mutum ya yi shakka bayan ya yi alwalla ah, sai ya tsoro tunanin ko ya yi ba wani bayan haka nan ko ya yi bayan haka nan to sannan daga baya gane bai yi ba to in dai ba cikin sallah yake ba alwallar ta faci amma in cikin sallah yake bai faci sai ya tuna in mara ya tuna bai bai yi hadasin ba eh, ba ko ne ba su ya sake ba eh, in yi ya cikin musulunci shi kenan Eh, ko mutum abin nan eh, wanda ba musulmi ba ba an ce sai ya kalmar shahada ba ba mu ga ya kalmar shahada ba sai muka ga ya alwala to yana sallah da musulmi da ke shi musulmi ba mu ta abin kai ta kalmar shahada domin ya yi abin da ya tabbatar da ita eh. sai ta lalace sai ya sake alwala idan bai jin abin da liman ke faɗa lokacin da yake kudu ba to in ya yi sallah da wannan alwala babu sallar shi ya yi ya sallah hmm. ya gama mai tsarin da ya yi eh, mutu sai kai shahada ce eh, ko kuma abin nan ne ma'ana ta faɗa masa sannan ya karba amma idan bai san ma'anar ta ba nan ya yi sallah wannan sannan ka gaya masa sai ya sake sallah kenan zai yanzu ya shiga musulunci yana yi wa mutum shi wanka in ya ya shiga musulunci tun bai kalmar shahada ba musulunci sai tabbata ya ya abin kan su yi kasance kalmar shahada ko wanda ya ba da sai a dauka an fi musulmi ne kuma yana eh. ah. in ya yi na amma in ya riga ya yi sannan bayan ya miye shiga musulunci ya yi wani kafin da ya kai mai shahada ta yi eh. hmm. eh. a'a ba zai rama ba sai dai in ya riga ya yi hajji sai ya sake auren shi ya zama sai an sa shi ya daura eh جميل وريح اذكر ان توسع ya tusa ba ta alwala to ba dan ga wanda yayi na wurin sai to da ku kuwa a ba ta da ma uku kada ka to da wani bai auren ta sai ta yi abin nan sai ta eh. to mutum yana zaune da sai ta dauko ya a a aure ya ko an sake daura aure in ta tuba sai ka tuba amma game da kalmar ya kama ya sai ya zama musulmi na zai da ya ce bakin wani mutum ne ya ci kuma ya san abin da ake faɗa gaskiya hmm. na samu takardu da yawa irin waɗannan waɗanda ke nunawar sun musulunta amma ba su samu wani wanda ya shigar da su ba sai dai ta hannun rediyo suka bi kuma na ba ku an cewa musuluncin su ya yi ci gaba da yi. Eh. Eh. Akwai mutum yana iya yi inda ya ga dama amma in kamar kudu zai cikin cikin wata to sai su yi eh, alhamis da da litinin kamar yadda annabi ya kaji eh? shi kuma takwas kenan eh. Ah, ba ya mun da da ba ya fashi in ko ko yake yi sai na duk kwanukan da ya dama ko na farko ko na ko na karshe sai dai ga malikiya an karhanta mutum ya kebance kwanukan da wata yake da fari kada a kebance shi da shi gari mai ci gaba da haɗin nan ni karatu da ku bar kawo karatu cikin karatu ولمس الذكر المتصل ببعض النكاس او بعض الاصابع او بجنبيها alwala tana ɓaci tana walwalewa inda mutum ya shafi zakarinsa wanda yake ya sadu da shi wani zakarin da ya kwaɗi ya wannan ba zakarinsa wanda မကလေးဘာလို့ကြားတော့ကာလပေါ်ပြီးသိရရမလဲဘာလို့ဟာဘာလို့ဒီကဒီပေါ်ပေါ်မှာတမန်တွေရူရဆုံးကတ်တင်ကြည့်တယ်။တော့အာမင်။ in likita ya shafi sakayin wani to wannan sai a koma gabanin shafa yana nan tafi bi gabanin da kada mutum ya shafa da cikin tafinsa au za ta kare koko da cikin yatsu au bi jambaya ko da gefen um, yatsa gefen yatsa ko gefen tafi walau bi azbu'in za'idin in hasa ko da ɗan ƙaramin yatsa ne ƙari eh cindo in dai wato yana da hisab hisab wato yana taba yana ji kun gane ba haka ya yi motsi ba haka yana ji yana da fiye wadin lamsi kuma alwallah suna ɓaci da shafa shafa don jin daɗi ka ga abin nan naka wa huwa ala arba'ati qasamin wato ya kashi hudu in kasar lazzata wa jada fa alayhi mutum yayi shafa ya niyyar jin daɗi ga shafa ko aka shafe shi ya yi jin daɗi ga shafar da ake yi masa ko bai samu jin daɗi ba a lokacin shi ta baci ka gane saboda ka yan likita ya shafi zakarin mutum in ya shafa da miyar shi ji daɗi a lokacin shi ta baci shi wanda an ka shafi na shi ma in ya yi miyar jin daɗi a lokacin shi ta baci ka gane eh. da da da mutane idan muka yi wasu ko abin nan ko ya yi ko ya yi wani abu cikin zuciyar ki ya tunani matukar dai mazuni bai abin nan ka gani hannun mutum Allah ya sa masa wani jin daɗi fiye da sauran jiki saboda haka in mutum ya shafi zakarinsa an ɗauka alwale shi ta wurare matuƙar dai ya yi abin ya sadu da jikin jikinsa amma mace don ta shafi farjin ta duka alwale ta ba ta wani walewa sai in ta nutsar da yatsanta domin ita kuma daga can ciki an ka samu ta irin wannan na abin nan shi ne kun kun ga wata kamar yadda kun ga sai kuma ta Allah kamar yadda an ka sa wannan na ji ga ga tafi an fahimci ga ga bayan zakari amma ta mace sai ciki an ka sa mata ba ai ba da ni shan jin daɗi an kace ba ma shafar wata mace da shi ne jin daɗi shi shi yake ba da wallah amma shi zakari in dai bai sadu in dai ya sadu ba ta samu da fata ai wannan ta ba shi ko da mace ne kamar yana wanka ne ya kare wanka ya ya shafa sai sarki alwallah hmm. inda tsawon tsakani ba babu komi ko da tufa da fiki ne bai da bai da kauri a'a ban ji ba ba abin nan ba ka baci abin da an sallah na baci in mace ta wuce gaba ga mai sallah shi ma ban daga malikiya ba ta baci ba a ina ba ta yarda da shi ba ba ta kare gaba ga mutum ko mace ya fita kare biyu بابا تھا میں تو مثال میں دینی چاہوں چاہیے جی بس مانگ kumbanta tana ba ta da yalla ko da ba shi don jin daɗi ba ko fa in ya ga an akwai dalili kamar wanda an kumbanta bai da lafiya ko kuma tafiya wannan babu abin nan ba ko wa in kasa da hawa na bai jira fa alaihi alwudu in mutum ya yi niyyar jin daɗi bai samu jin daɗin ba ya shafa don yi jira daɗi sai ji garje garje duk da aka dai alwala duk da aka dai alwala ta waje ba wa in lam yaqsid bin nazata wa lam yajidha fala wudu alayhi amma idan mutum ya yi shafa bai yi jin daɗi ko bai samu jin daɗin ba to ba a ta sake alwala wala yanzikin wudu bi masa dubura alwala ba ta walwalewa saboda mutum ya shafi duburarsa wurin ta kashi wani abu wala an saye ne haka nan mutum in ya shafi abin nan mare na sa biyu don saye ne ba ya wani wani alwala ah, wala bi masu farji sagiratin ko in mutum ya shafi farjin karamar yarinya ba wani jin daɗi saboda haka bai ba ta alwala wala kai ko in mutum ya yi amai aman nan bai bata masa alwala sai dai shi wanke baki don kashi sallah bin jasa ga baki zabi akan lamu jarurin ko in ya ci naman ba su da wanka